duk da Fati Baroji ta tafi da credit din aka ta zama Fati Baroji um, but wakar ta yi ta yi hit sosai mutane sun ƙara fahimtar wane ne baban ya ci a baban zai iya da sauransu uh, waɗannan fina-finan um, ɗan biyu sau biyu um, mashi suna daga cikin fina-finan da suka fara daga uh, kariya ta a matsayin yana na jarumi a kaniwood kuma alhamdulillahi tun daga na aka ci gaba da ba kuma na yi fina-finai da dama kuma kowane fim yana da wani guri a cikin inda na saka shi a zuciyata na farko um, ko babu kowa za ka ga wani ina relatin da karaktar da na yi ma'ana zan iya tunanin cewa wannan karaktar zan iya yi ko zan iya yi shi haka a rayuwa a lokacin farkon karyana na yi sporting roles da yawa kuma a lokacin ina son sporting saboda ina tunanin ko a zahiri wani abin zai iya yin shi a gurin wanda nake kauna na abokina sadaka na irin wannan ah, characters din da yawa wanda nake so to amma alhamdulillahi ina son wani fim da muka yi na kumbo production mai suna gudun kaddara